yanzu haka jami'an zaɓe a jihohi sai ƙara ɗaura ɗamara da maza damtse suke yi domin ganin ba sake kwatawa ba a ranar asabar da aka saka domin gudanar da zaben kawo yanzu wasu kayakin da ba su samu damar isowa jihohi ba tun farko tuni fa suka soma isowa yanzu inda jami'an hukumar zaben ta INEC ke ma zuwa babban bankin Najeriya CBN domin ɗiban kayakin da suka iso. rakiya kenan na babban bankin tarayyar najeriya wato cbn ke kayakin zaɓe a nan jihar adamawa kuma kamar yadda muke gani ah, ga wasu to wai ina makomar kayakin da tun farko aka tura wasu kanan hukumomi barisa kasim ga nagaidam da ke zama kwamishinan zabe a jihar adama ɗaya daga cikin jihohin da aka samu jinkiri a wasu yankunan ta ya ko na irin matakin da aka ɗauka idan har wasu ma'aikatan wucin gadi suka yi komawa domin gudanar zaben zai ba mu wahala ba insha Allah to kamar wani irin asara zaka yi cewa an yi ganin kan cewa ah, ma'aikata an tura su kuma za a sake eh, mai da wasu wasu kuma ma sun komo Eh, to ka shi maganan asara ni ba zan kiran shi asara ba kai dai wannan dai Allah ne ya jawo wannan abu kuma sai dai mai fata wannan canji da ya faru ya zama alheri kuma ya zama zaben namu kuma mu samu mun yi shi da ya kamata kuma kowa su ji daɗi su gamshi kuma dai mu roƙi al'umma su mana haƙuri na ɗaya kenan na biyu maganan kuɗi akwai wanda dole hakkin mutum dole za biya shi akwai wanda ya kai mota ya kwana da ita kuma yanzu kaga dole zai sake kuma ran juma'a to kaga wannan hakkin wannan kwanan ya zo dole za biya shi na ɗaya kenan na biyu su yaran mu ma'aikata duka abin ba su hakkin su da suka je dama an yi training nasu an musu komai da komai duk abubuwan da ya kai ya kamata su yi kudin cin abinci su da duka mun ba su mun ba hakkin su a daren juma'a din da aka sallame su zuwa yau kuma za a yi tsari kuma mu shirya zuwa zaɓe na gaba insha Allah kun tanadin ko ta kwana ganin wasu watakila yi gani abin da faru su ce ba su sake koma ba ganin wuya da suka fuskanta ai komai kake yi ya kamata kai tanadi har aikin na guda kuke na jarida ya kamata akwai tanadi saboda haka mu ma mun yi tanadi insha Allah kuma ban gama halaman wato idan kaga yanayin da muka yi muka dauki ma'aikata din aiki ne wanda mutane da yawa suna nan suna jira kuma mun yi training mutane da yawa kore akwai dama mun da muke ce musu reserve na wucin gadi kenan eh, eh wanda wanda muka koya musu aikin kuma su ba suna nan suna kan layi dage zabe dai kamar zubar da kiman kasa da kuma hukumar zabe ita kanta ba ga hasarar dukiyar kasa batun da masana irin su farfesa na malam captain amuga malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ke ganin fama akwai abin dubawa wato misali kasafin kudin da gwamnati ta yi wa inec a biliyoyin nerori saboda aiwatar da wannan wannan kasafin kudin na tabbatar ma da 'yan najeriya cewa sai an samu sauyi sai an samu ƙari domin kudaden da yanzu inec ta batar saboda kaiwa kayan aiki da kuma ba jami'anta kudade wanda za su tafi aiki dole ne ya zama ninki ba ninki guda biyu kenan um, yan takara ma wayanda suka tsaya zaɓe kowa ya ba da kudade ma a wato wakilai da agent agents wanda za su saya musu zazzabe an aike su kowa ya tafi kowa ya kashe wannan kudaden daga wannan zaben wato ya, ya ninka kuma bajet nasu kenan su biyu koma da menene dai yanzu kawai 'yan kasar sun matsa su ga yadda za ta kaya idan Allah ya kaimu ranar Asabar mai zuwan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria.